Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 19 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. To Baballe ma'aikatan tsaron Birtaniya ta ce ta ce rasha ta gudanar da bada bashi mafi girma da aka taba yi a wato rana daya kana babban lauyan gwamnatin amurka ya bada sanarwar nada kurarren mai gabatar da kara jack smith a matsayin lauya na musamman na bincike na biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban kasa donald trump a peru wani jirgin saman kamfanin lantam ya yi taho mu gama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a filin jiragen sama na kasa da kasa na george chavez da ke lima to kanin labaran kenan to to masu sauraro sai mana afuwa muna fuskantar a ah, tangantar na'ura To a cikin shirin namu ne za a ji cewa jihar Katsina da ke Najeriya ana zargin wani mai unguwa da haɗa kai da 'yan fashin daji inda suka kashe wani manomi. kwamitin majalisar wakilan najeriya mai kula da harkokin soja ya ce ya gamsu da irin ayyukan da rundunar soja ta takwas da ke jihar sokoto ke yi sai da wasu jama'ar gabashin sokoto suna kokawa sannan muna tafa da hira da gwamnan jihar kebbi kan shirin anko barowas kamar kowane yammacin rana asabar yau ma muna tafa da shirin a lafiya wanda babu yakub makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare amma yin sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A cikin rahoto na tsarin shirin yau da kullum a yau Asabar, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce a ranar Laraba, Rasha ta gudanar da ba da bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya. Ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin ginshikin wanzar da kashe kudade ga sha'anin tsaro wanda ya karu sosai tun mamayar da kasar ta kai a kasar Ukraine. ba da bashin ya tara kudi dala dala amurka biliyan goma sha uku da digo a cewar rahoton da aka wallafa a shafin twitter rasha ta ba da sanarwar kasafin kudin tsaron na shekara ta 2023 da ya kama kusan dala biliyan 84 tare da karuwar fiye da kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin shekara ta 2023 da ta ba da sanarwa a shekarar 2021 girman bashin a cewar ma'aikatar tsaron alamu ce ta ma'aikatar kudin rasha da na hasashen yanayi da ake ciki yanzu wato shi ne mafi dacewa to amma kuma tana da tana fuskantar karuwan rashin tabbas na kasafin kudin shekara mai zuwa babban lauyan gwamnatin amurka mary garland ya ba da sanarwa a jiya juma'a cewa ya nada mai gabatar da kara jack smith a matsayin lauya na musamman na bincike na biyu na gwamnati da akan batu da suka shafi tsohon shugaban kasa donald trump yan kwanakin bayan nan dai wato trump din ya ba da sanarwa na kudurinsa na sake tsayawa takara garal ya faɗa a wata takaitaccen sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita a ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki ya haɗa hada da sanarwar tsohon shugaban kasar cewa shi ne dan takara da za a zaɓe ko kuma a zaɓe mai zuwa da kuma kudirin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takara din ya yanke hukunci ne cewa al'umma na buƙatar wato su nada lauya na musamman domin gudanar da irin wannan binciken garland ya ƙara da cewa smith wani tsohon wani tsohon shugaban sashen kula da da'a na ma'aikatar shari'a kuma tsohon mai gabatar da kara na kotu na musamman a hague yana dawowa washington domin jin ragaman aikin bincike na biyu ba tare da wani bata lokaci ko tsaiko ba binciken farkon zai karkata ne akan ko wani mutum ko kuma gungun jama'a sun yi katsalandan ba bisa ka'ida ba akan sha'anin mika mulki bayan zaben shugaban kasa na shekarar 2021 garan ya faɗa yana mai inkiya da yana mai inkiya da yunkurin trump da magoya bayansa na sanya sakamakon zaben shugaban kasa wanda ya gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an ƙasar amurka suna kariya a kan karar da suka shigar a gaban kotu inda suka nemi a ayyana yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman a zaman mai wato mai kariya daga hukuntawa a kan hannunsa da aka samu a kisan mazaunin amurka nan kuma dan jaridan washington post jamal khashoggi dangantakar amurka da rima na saudiya na kara dagulewa bayan gwamnatin shugaba biden ta buƙaci wanke shi a matsayin wato mai kariya daga hukuntawa a wata kara da wato budurwar kashogi da ake kira shengis ta shigar An jima kaɗan za mu kawo muku ci gaban labaran duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da 'yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu babu babbaka a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya, a jihar Katsina ana zargin wani mai unguwa da haɗa kai da 'yan fashin daji inda suka kashe wani manomi a gonarsa da ke goburawa. Wakilin Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani daga Katsina. Shi dai wannan manomi wanda ke aiki a gonar sa, sa'ilin da ɗan bindigan ya kai masa hari ya sami nasarar dan shi da ƙasa ne har ya kashe shi. Shin me ke dalili? Hakan ya sanya na tuntuɓe kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don samun tabbaci tare da ƙarin bayani. Mai anguwa da aka ce wannan al'amari ya faru haka yake? Eh gaskiya ne Ko wani mai unguwa Turajama da waki hmm. wanda yake shi ne mai unguwar ƙauyen gobirawa da ke karamar hukumar faskari kuma abin da ya faru shi ne ranar shatara na wannan shekara da muke ciki ta 2022 wani ɗan fashi ya samu wani bayan Allah manomi a cikin gonarsa yana noma kamar yadda muka samu rahoto ana ce masa yahaya dan bai dan shekara talatin da biyar wanda yake zaune a wannan ƙauye na gogurawa da ke karamar homa kakkari wannan dan ta'adda ya kai mishi hari da bindiga kusa 47 amma allah ya bashi nasara ya samu sa'a akan wannan barawo ya fi karfin shi ya ɗaga shi ya buga da ƙasa ya kashe shi ya kwace ita wannan bindiga ta AK47 mm. kuma da ya wata ba ya samu wannan mai unguwa ya kawo masa wannan bindiga mai unguwa maimakon ya kirawo 'yan sanda ko ya nemi mai garin shi ko dagaci bai yi ba sai ya kirawo barayin daji kamar yadda muka samu rahoton barawan dajin da ya fara kira yanzu ya duba shi wanda wannan barawo da aka kashe ya duba sai ya ga ba dan kungiyarsa ba ne sai ya kirawo wani wanda yake tunanin cewa shi wannan barawon dan kungiyarsa ne kuma ya zo ya duba ana ce masa hamisu kasar gumin barawan daji ne suka zo suka kewaye wannan gari inda mai unguwa ya kulle wannan manomi ya dan bai suka je suka bude suka fito da shi suka fita wajen gari suka harbe shi sannan suka dawo suka ce mutanen gari tunda ɗaya daga cikin su ya kashe musu sai sun biya su naira miliyan goma kuɗin fansa lokacin da muka samu rahoto an ta kokari don a kama shi rajin ma dawaki amma suraju ma dawaki ya tsere sai daga baya allah ya ba da nasara a aka kama shi kuma ya yi bayani da bakinsa yadda al'amarin ya faru To yanzu yana hannun ku kenan. Yana hannun mu. mana gudanar da bincike kuma da zarar mun kammala binciken mu zamu mika ci gaban kuliyar Manta Sabo. To ko kana da wani sako ga masu anguwanni da sauran shugabannin al'umma idan irin hakan ta taso? To gaskiya abin da ya sa ka ga wannan balahira ta sata da garkuwa da mutane da ta'addanci ya ta'azzara saboda kawai wasu bata gari daga cikin al'ummominmu sun riga sun shiga sun sabe da waɗannan waɗannan mutane su suke ba su labari su suke taimaka musu su ɗan ma 'yan sanda ko sojoji sun taho su ba su labari akan ga jami'an tsaro na su yi mana kwantan bauna wani sa'in mu kashe na kashe wani sa'in su kashe jami'an mu kiran da nake so ya nan shine wallahi lallai sai al'umma ta haɗa kai da gwamnati da jami'an tsaro sannan za mu samu zaman lafiya gwamnati shekarun baya ta yi irin waɗannan abubuwa na sasanci da waɗannan barayi wanda kuma a ƙarshe dole ta haƙura ta ga cewa babu wani maganar satanci tsakaninta da wanda aka ce wannan dan ta'adda ne yin dogaro da hukuma tare da jami'an tsaro shine mafiya ala idan an shiga rintsi irin wannan sani shaib malumfashi murya amurka daga katsina najeriya a gaida sani sha'ibu malumfashi ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye ga labaran duniya kashi na biyu. A Peru wani jirgin saman kamfanin Lantam ya yi taho gama da wata motar kashe gobara a yayin da yake kokarin tashi a jiya Juma'a a filin jirgin saman kasa da kasa na George Chavez da ke Lima. Ma'aikatan kashe gobara biyu sun rasa rayukansu yayin da na ukunsu kuma ya sami munanan raunuka. Wani shafin bada rahotannin hatsuran jiragen sama mai suna The Aviation Herald a turance. ya ba da rahoton cewa motocin kashe gobara da dama ne da ke da fitilu masu haskawa da jiniya suka tsallaka titin na sauka da tashin jiragen a gaban jirgin da ya kwaso da gudu yana kokarin tashi ma'aikatan jirgin sun yi kokarin dakatar da tashinsa to amma kuma ba su iya kaucewa taho mu gama da motar ba jirgin saman ya kama da wuta a lokacin da ya kai ga tsayawa kamfanin jiragen latam ya ce dukkan fasinjojin jirgin 200 da kuma ma'aikatansa shida sun sami tsira daga hatsarin ma'aikatar lafiya ta peru ta ce ana nan ana kula da mutane ashirin da suka sami raunuka ba kai ga tantance dalilin da ya sa motocin kashe gobarar suka tsallaka titin jirgin ba tukunna za a ci gaba da rufe filin jirgin saman a yayin da ake ci gaba da bincike kan hatsarin to amma tuni da aka kwashe jirgin da kuma motar da suka yi hatsarin daga titin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta tattauna a gajarce da shugaban kasar sin shi jinping a wani mataki na gaba na buɗe tattaunawa tsakanin manyan kasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki wani jami'in fadar shugaban ƙasa ta white house ya ce harris da shi sun yi musayar bayanai a yau asabar yayin da suke kan hanyar shiga wani taro a keɓance a wajen babban taron haɗin gwiwar tattalin arziki na kasashen yankin pacific na asiya a bangkok jami'in ya ce harris ta isar da saƙon bayanan shugaba joe biden zuwa ga shi a wani taro da shugabannin biyu suka so mai kan cewa wajibi ne china da amurka su ci gaba da buɗe kofofin tattaunawa domin tafiyar da gasa a tsakaninsu a mutunci a jiya juma'a harris ta bayyana amurka a matsayin babbar abokiyar hulɗa ta tattalin arziki abin dogaro tana mai shaidawa wani taron haɓaka kasuwanci cewa amurka ce abin dogaro. A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake rahotannin rahotanninmu. A Najeriya domin tabbatar da ganin ayyukan samar da tsaro na gudana yadda aka tsara, Majalisar Wakilai ta Tarayya ta dukufa ga binciken ayyukan sojan ƙasar da manufar ƙara shirya wasu ayyuka a shekara mai zuwa. hakan na faruwa ne lokacin da matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a wasu yankunan kasar inda jama'a ke ta kokawa daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto bisa ga yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da wanzuwa a wasu yankunan najeriya fatar akasarin jama'a ta rataya ne akan jami'an tsaron kasar wajen kare rayuka da dukiyoyinsu rundunar sojin najeriya ita ce ke sahun gaba wajen kare rayukan 'yan kasa daga salwanta kuma da yawa rundunar na cewa tana kokarin saukar da nauyin da ya rataya a kanta a wannan haujin akan hakan ne ma majalisar wakilan najeriya ta soma binciken ayyukan rundunar soja a ko'ina cikin faɗin kasar da zumar sanin ayyukan da ta gudanar a wannan shekara domin duba yiwuwar amincewa da ayyukan da ta tsara gudanarwa a shekara mai zuwa ta da uku wakili a kwamitin majalisar akan ayyukan soji Akitek ibrahim almustapha shine ya wakilci shugaban kwamitin abdulrazak namdaz a wata ziyara da kwamitin ya kai a yankin rundunar soja na takwas da ke sokoto mun zo ne mu gani ma idanunmu da kananmu abin da suke yi ko kuma abin da suka yi da kuɗin da aka ba su dama su kashe a wannan shekarar kuma mu saurare su akwai wasu matsalolin da suke da shi za mu yi taimaka sannan kuma gefen operation nasu wanda suke fita daji su yi na yaƙi kun dai san cewa wannan yankin namu yana cikin matsalar rashin tsaro na wannan masu dauke da mutane da kuma satin shanu so kuma cikin ayyukan da suke dai cikin iyawa allah kun ga abubuwan suna sauki to ko menene kwamitin majalisar ya tarar a yankin na takwas na rundunar sojin kusan cikin wannan shekara suna gudanar da ayyuka na aikata kusa 46 wanda mafi yawancinsu sun kusan gama su wanda ba karamin abu bane jajantuk ayyuka ne man gane su kamar da kuka sani yar division ta yi kwabarin jihohi hudu sokoto kebbi zamfara da katsina to a ko ina suna aiki so mun gani kuma mun gamsu. A bangare ɗaya kuwa duk da ayyukan da rundunar sojan ke gudanarwa matsalar rashin tsaro na ci gaba da yin barazana ga rayukan jama'a duk da nasarorin da ake samu a kan 'yan ta'adda a wasu sassa na kasar. A yankin gabashin Sokoto, ƙananan hukumin Isa sabon birni da Illela kowace rana suna fuskantar hare-hare daga 'yan ta'adda. Wakilin jama'ar sabon birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Aminu Almustapha Boza, ya ce su har yanzu ba su ga kokarin da ake cewa ana yi ba da dakile ayyukan 'yan ta'adda shekara hudu da sufin sojoji suna operation mu da yankin mu ba mu san barawo guda wanda soja ya kashe ba amma dai an kashe soja he da talatin cikin shekara ga uku wanda kuma ni ina da hujja akwai ɗaya rana an kashe soja da soja da civil defense an kashe ashirin da biyu a cikin garin dama wanda aka kawo gawawakin su na asibitin kwararru ta jihar sokoto ni shawarar na bada ni onaro aminu boza a ware ma 'yan sanda kuɗi manya da a sai musu motocin nan da ake ce ma apc a ba su makamai masu kyau a ba su abin gan lura na yau da gobe wallahi da yarda allah za mu samu sauki don mu mun samu sauki bisa ga 'yan sanda bisa ga sojoji don 'yan sanda suna mana aiki samun dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali babbar fata ce ta 'yan najeriya domin ta hakan ne kawai za a iya samun gudanar da lamura cikin nasara da kuma kawo ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, duk da irin kalubale da manoman Najeriya suka fuskanta a damunar bana, sanadiyar ambaliyar ruwa da ta mamaye gonaki, musamman a yankuna da aka yi noman shinkafa a sassan ƙasar. Gwamnan jihar Kebbi kuma shugaban kwamitin fadar shugaban ƙasa kan shirin bunƙasa noman shinkafa wato anko barowas program alhaji abubakar atiku bagudu ya ce shirin ya haifar da sakamako mai kyau ga sha'anin samar da abinci a ƙasa shekaru shida bayan shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da shi kamar yadda za a ji a cikin tattauna wasu da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari wannan shiri abin da ake nufi da shi shine da manoma da makiyaya da masunta kowane abu mutum ke nomawa a sa ilimi a gano shin ya za a yi a noma shi a samu amfani wadace ko in kiyo ne ya za a yi kiyo a samu amfani wadace ko in kamun kifi ne ma ya za a yi a yi shi a samu saboda shi noma ilimi ne in babu ilimi kana iya noma hekta guda ka samu rabin ton in noma hekta din na in samu ton goma. Lokacin da kuka kaddamar watakil gwamnati na da kididdiga na tons da ake samarwa a shinkafar noman gida. Ya zuwa yanzu kuna da kididdigar da ake samarwa. Shi abin aunawa na farko shi manomi me yake samu ga noma irin da na gado. Shi yasa na faɗi yana samun ƙasa ga ton ɗaya in yana da hekta guda. Yanzu an tabbatar da cewa akwai wanda ko ƙasa-ƙasa ya samu ton biyar. akwai wasu waɗanda har ton takwas suna samu kuma suna iya yin noman nan so biyu ko so uku a shekara so daga ton eh, miliyan hudu da lokacin masana abinda suke kiyastawa najeriya ke nomawa kafin 2015 eh, yanzu ana magana kusan ton miliyan 20 a fadin kasa najeriya ka ce baya ga shinkafa akwai zancen su kamin kifi da kiwo duk yana karkashin wannan tsari na an kabara akwai rogo akwai kasaba akwai masara wani abin shawa hadda la aka yi ta masara a katsina shekara biyu da suka wuce domin farin cikin cewa ga noman masara ya bunƙasa. Your Excellency, uh, watakila kwamitin kai ke kula da wannan al'amura kuma kuɗi ne gwamnati take barawa ko kayan aiki um, don ƙarfafa manoman nan gwiwa. Wadatuwar taki da maganin ƙwari na ƙwarai, noma na zamani shuka uh, yadda za a yi ta yadda ilimi ya tanadi a yi ta. Sai aka ga in manomi zai haka ba sai ka ba shi kuɗi ba. in taki yake nema ka bashi taki in injimin ban ruwa yake nema a bashi injimin ban ruwa in iri yake nema na zamani a bashi in maganin kwari ne domin a tabbatar da na kwarai aka bashi kuma a tabbatar da alkawarin da aka yi mai da sharaɗin da aka yi mai na cewa in ya yi nashi kwazo ga amfanin da zai samu to ta haka ake ingantar da shi amma yanzu gwanin shawa kamfanin sun shiga sana'a akwai kamfanunuka masu eh, masana'antun eh, shinkafa mm, eh, kamar akwai su umza nan kano kuma suna da manomansu yanzu a jihohi daban-daban ko a kebe umza yana da manoma wanda shi yake ba su kayan aiki shi yake siye da gare su har yanzu abin da gwamnati take yi yana raguwa sai kuma ita kungiyar manoma rice farmers association ita ma sun haɗa kansu sun tsara kansu don haka yanzu wurare da yawa ma an san amfanin noman shinkafa an ga bunƙasa shi har ya kasance a ƙauyuka ma akwai mai iya ba wani iri saboda ya ga cewa a ah, ashe kana iya samun ton biyar ton shida don haka za ka iya biyan bashin da aka baka gwamnan jihar kebbi alhaji abubakar atiku gudu kenan a hirar shi da wakilin mahmud ibrahim kwari kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da ko komanda Ahmed Umar Yaldu, shugaban hukumar Road Safety a jihar Ogun. a makon da ya gabata sun tattauna abubuwa da dama har ya kai inda wakilin mu hassan umar tambuwal ya tambaye shi wani matakai ne suke ɗauka idan aka kama direba da ya tukin ganganci sai ya ce idan muka kama mutum ya irin wannan tukin gangancin to a gaskiya muna aika shi zuwa wajen duba kwarwa ta ne ya gane ai da muke cewa emotional evaluation da muna kira shi psychiatric test amma sai muka ga abin kuma ya yi tsauri sosai a ce eh, eh, eh, mutum test na mahaukata to sai dai a ce a yi ma mutum eh, psychological evaluation a duba na swatation shi na zatsi ne to duk still da ita makarantar ta psychiatry suke suke wannan asibitin na psychiatry suke yin don wannan so idan aka auna mutum da aka gaci a eh, lalle wannan eh, ba na zatsi ba ne to gaskiya abin da za a yi shine kuna da koda yana lasin din wuzuru din shi za a yi hmm. za a hana shi tuki gaba daya so kaga kuma shi lasin din nan shine kawai a document shine kawai a takarda wanda ya ba mutum dama ya yi tuki akan kowace wuce a najeriya in dai public road ce to kamar bayan kun karɓe lasisi ga direban da kuka same shi da yana da dan taɓe hankali kuna iya ku aika shi kamar a ce asibitin mahaukata eh to idan dai muka aika shi wannan asibitin mahaukatan kuma aka tabbatar cewa eh bai da laya agogo yana dan tabuwa ko bai natsu ba to iyali ne su da wannan hakin su aika shi can wannan makarantar ko kuma asibitin da mahaukata domin ya samu ya samu ya gyaru lasisin tukin mota aji aji ne akwai e akwai d kwesi da dai sauransu me wannan ke nufi yana nufi ne based on tonnage irin kamar a ce ko nauyi ko category na mota hakan nan kamar kaga kasu na kananan motoci kaga kamar ba za ka hada shi da kamar na manyan motoci ba hakan nan ko kuma kamar su kananan eh, motoci ko buses shi ma ba za ka hada shi da kamar a ce irin na wannan bulldozer ba haka ko eh, yawa yawa yawa at wanda muke kira at moving vehicles wanda yake construction companies eh, haka suke amfani da su su shi yasa sa wannan bai on wannan category ne sannan kuma akwai na masu na masu ah, handicap a ce masu fama da lalura masu fama da lalura eh ko gurgu hakan na misali yau na eh, eh haka to do akwai su ma irin nasu so category by category ne mm. kamar shekaru nawa ko kuma wani lokaci ne ake bukata mutum yayi yana koyon tukin mota kafin a bashi lasisi to a zama yi magana muka ce daga shekara goma sha takwas mutum ya zama eligible ana ganda ya fara dai a dokar kasa ya fara da mallaka wato ina nufin kamar a makarantar tukin mota ok kamar a makarantar tukin mota a duk lokacin da makarantar ta gamsu cewa lalle eh shi wannan ya iya tuki ta an gwada shi duk yadda ya gwaji ya tanada kuma an tabbatar ya iya to a lokacin ne za a bashi saboda jarabawan nan da ake yi fa idan zai faɗi jaraba wannan sau ɗari to ba bashi ba za a bashi certificate ɗin nan ba sai dai a yi ta bashi rufa ya ta dawa in zai iya dawa sai ya ci jaraba wannan kuma ya gamsar da a hukumomin wannan makarantar cewa ya lalle ya iya sannan ko ba wai in ya tsallake wannan ba shi kenan ba sai ya zo da kanshi da kanshi wajen VIO su yi testin ɗin shi su yi testin ɗin tukin mota physically a ga cewa eh lalle ya iya sannan yawo zai sa hannu ga abin da abin da shi yi kaga mahiyanci ma mahiyancin aikin ma su wanda makarantun tuke mota da kuma yawo su ne suke yi mu dai iya iya namu mahiyanci kawai mu buga eh, license din in akwai in akwai wani problem to ba lahin hukumar ke hatsura ba ne sai dai a ga laifin VIO saboda idan su driving school sun yi testing mutum sun ce eh lalle ya iya wannan sun gwada shi an koyar da shi ya ci jaraba an gwada shi ya iya mota sauran su to biya wanda shine zai tabbatar shine zai tabbatas biya wanda shine zai tabbatas idan biya wani tabbatas mu believe cewa eh ba zai karya ba ko haka ba sai mu buga mutum eh, lasin din to amma mutane da yawa suna ganin cewa aikin BIO ya kula da lafiyar ababen hawa kamar motoci babura da sauransu amma abin da ya shafi tafiya tafiya a hanya lasisi haɗura da sauransu kamar ku ne kuke da wannan hake eh muke da amma kaga na gaya maka tun da farko a haɗin gwiwa ne la abinda ake ce ba tripartite policy ko tripartite arrangement da road safety da vio da state internal revenue service in kuma a federal ne a ce federal inland revenue service so wannan su ne ke da wannan haɗakan wasu direbobi ba su san alamomin hanya ba to su waɗannan da ba su gane ko sun ka san alamomin hanya ba ya kuke yi da su to eh, kamar yadda kuka maka da farko shi wannan jadawalin na koyar da kuki wannan manhaja da ko jadawalin yana dauke da duk wani abubuwan road signs da road markings akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne markings din sannan road signs wanda kuma ake kafewa haka kamar alluna haka eh kama alluna su kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duk ya ya tada shi ana koyar mutane waɗannan To anan za mu dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da ita. yanzu a madadin bakon namu ko komanda ahmad umar yaldu shugaban hukumar ross safety a jihar ogun da wakilin mu hassan umar tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida Babu Yakubu. Ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce cece kucen da al'ummar Najeriya ke ta yi har yanzu akan zancen canza fasalin kuɗin Najeriya ni dai ban ga bambancin shi da harara a cikin duhu ba tunda dai ba za su iya sa a bari to menene amfanin baɗi ba rai don haka addu'ar Allah ya sa yin hakan shine mafi alheri gare mu kawai ya kamata mu yi ba bata lokacinmu wajen yin cece kuce ba sako na gaba ya fito ne daga sanusi madatai da magaram da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka suka ce salam BOA muna kira ga tawagar 'yan wasan kasar Senegal waɗanda ke halartar gasar cin kofin duniya da za a buga a can kasar Qatar kada kin kasancewar tauraron ɗan wasan su wato Sadio Mane a gasar ya sa gwiwar su ta yi sanyi domin da duk inda mai rai yake baya cire rai da samun rabo da ƙarshe muna taya kasashen mu biyar na afirka da suka samu damar shiga gasar allah ya ba su sa su ciyo mana kofin na duniya su kawo mana shi afirka Dr. daga Faruku Maheka Ruga da Nazifi Ibrahim Rugan Malam suka ce ayyana jihar Sokoto a matsayin wadda ta fi kowace jiha fama da talauci abin damuwa ne ya Allah ka azurta jihar mu. Soma Dalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice a cikin rahoton ta na tsaron sirri na yau da kullum a yau Asabar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce a ranar Laraba, Rasha ta gudanar da ba da bashi mafi girma da aka taɓa yi a rana ɗaya. Ma'aikatar ta ce bayar da bashin shine muhimmin gimshikin wanzar da kashe kuɗaɗe ga sha'anin tsaro wanda ya karu sosai tun mamayar da kasar ta kai wa Ukraine. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ba da sanarwa a jiya Juma'a cewa ya naɗa ƙwararren mai gabatar da ƙara jack smith a matsayin lauya na musamman na bincike biyu na gwamnati da suka shafi tsohon shugaban ƙasa donald trump 'yan kwanaki bayan da trump ɗin ya ba da sanarwar ƙudurinsa na sake tsayawa takara galan ya faɗa wata takaitacciyar sanarwa a gidan talabijin kafin gabatar da ita ga ma'aikatar shari'a cewa bisa ga yanayin da ake ciki da ya haɗa da sanarwar tsohon shugaban ƙasa cewa shi ɗan takara ne a zaɓe mai zuwa da kuma ƙudurin da shugaba mai ci yanzu ya bayyana na tsayawa takarar shi ma na yanke hukuncin cewa al'umma na bukatar naɗa lauya na musamman. To ba sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu gaba ɗaya na wannan lokaci idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake kawo muku wani shirin yanzu amadadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku.